tsohon dogarin marigayi shugaban ƙasa janar sani abacha manjo hamza almustapha ya ce akwai bambanci tsakanin zargin da tsohon shugaban ƙasa olusegun obasanjo mai a wasiƙa nan da ya rubuta wa shugaban ƙasa goodluck jonathan da kuma zargin da sheikh sanusi khalil ya mai a hudubobin shi manjo hamza almustapha wanda ke amsa tambayoyin manema labaru jim kaɗan bayan janye ƙarar da ya kai sheikh sanusi khalil bisa zargin yana horar da wasu don ƙwarewa akan kisan gilla ya ce Obasanjo bai fito kuru ya faɗi sunan shi a wasikar da ya rubuta ba, amma Sheikh Sanusi Khalid ɗin ya kama suna. Shi Obasanjo ya fa ya yi nasa a watan Disamba, shi Sanusi Khalid ya fara yi a kaina a watan Septemba. Shi kuma Obasanjo da ya yi sai ya rubuta amma babu sunana a ciki. Kwatancen da ya yi a wasikar kwatance ne na dani yake, amma waɗansu sharuɗa na tsoron shari'a na tsoron menene kazafi da kuma sanin nauyinsa shi yasa ake faɗan sunana amma duk da haka idan wannan akwai wata wani ofis mai kula da 'yancin ɗan adam da ke bincike akan wannan wasikar idan sun gama za ku ga mai zami shi kuma sanusi kalil sunana yake kira da abubuwa na kazafi to ko me dalilin da yasa manjo hamza almustafan ya janye wannan ƙara an janye ƙara saboda ta inda ya hau ya yi maganar da ya yi na ƙazafi ya hau wannan mumbarin ya kuma janye da kuma dalilai kuma a yau wannan kaset suna nan kowa yana ji yana gani a bidiyo da kuma audio nan dalilan muka bi aka zo aka janye wannan magana lauya muhammad sani katun shine mai kare sheikh sanusi khalil a shari'ar da aka janye a kullum muna gina mu ne akan koyar wanda malamanmu suka gina mu akan shine kuma za mu yi shi akan abubuwa guda biyu da jarabawa da ibada abin da ya fara tsakanin bayan allah nan yan uwa ne mun ɗauke shi a matsayin jarabawa yanzu kuma an samu mun samu an yi sulhu tsakanin su to a kushe ko ya zama wajibi mu gode ma Allah kaga mun kashe mun gode ma Allah mun yi ibada an jarabce mu kuma mun yi ibada shi ma wanda ake kara Sheikh Sanusi Khalil ya yi godiya game da janye wannan kara To alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah. Dama al'amura biyu ne kaddara mai kyau mara kyau duka daga Allah suke. Ya faru kuma Allah kawo ƙarshen al'amari. sannan babban nasarar shi ne da al'ummar musulmi suka haɗa kawunan su suka ba da abin nan goyon baya. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.